na farko ana gama shirin abin na fara yi shine na kira commissioner of police na katsina na ce ka saurare voice of america hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya ya ce mini a wallahi ban saurara ban ce to sun jawo magana na riga na umarci commissioner yan sanda na jihar katsina ya yi mashi odalin room trial idan an same shi da lahi ya yi to za mu kore shi za mu tabbatar da adalci abin da zanga maka kenan wallahi za mu tabbatar da adalci cikin wannan kes jama'a assalamu alaikum kamar yadda aka ji a cikin shirinmu da ya gabata mataimakin speto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta ɗaya a kano aig tambar Yabu muhammad ya bayar da umarnin kama wasu 'yan sanda guda biyu na garin ɗan Kanjiba a jihar Katsina, wato Sufeto Umar Iro da kuma Kofar Nura Suleiman. Sannan ya lashe takwabin cewar ba su kaɗai ba ma duk wani ɗan sandan da yake ganin zai iya cin zarafin jama'a ya kwana lafiya to ya sake tunani. AIG tambar yabo yana maganan ne a bayan da wannan fili na ciki da gaskiya ya ɗauko batun abin da waɗannan 'yan sanda biyu da kuma wani ɗan kanzaginsu mai suna Kabiru Bala ɗan Kanjiba suka yi ma wata mace mai suna Hafsat tare da mutumin da za ta aura ba da masi. A yayin da waɗannan mutane biyu za su gaba da neman haƙƙinsu a kotu a kan waɗannan 'yan sanda, mataimakin sufeto janar na 'yan sandan ya ce su ma 'yan sanda za su gurfanar da waɗannan jami'ai nasu a gaban kotun cikin gida domin a yi nazarin matakan ladabtarwar da za a ɗauka kansu, ciki har da kora daga aiki ko kuma rage mukami. AIG tambar yabo ya yi cikakken bayani. To na farko dai ba wani wanda ya kamin kara. Ni wannan zancen na fara samun shi ne ga wannan shiri da Boys of America suke yi na karfe shida na a ciki da gaskiya. Rannan ina sauraren Boys of America wannan shiri na sahi sai na ji wannan zancen ya taso cewa ga abin da 'yan sanda ɗan kan jiba suka yi ma wata mata a ɗan kan jiba. ina jin wannan abin sai na na farko ana gama shirin abin na fara yi shine na kira commissioner of police na katsina hmm. na ce ka saurare voice of america hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya ya ce mini wallahi ga ban saurara ban ce to sun jawo magana hmm. an ce akwai wani dan sanda mai suna inspector umar iro da wani kofura mai suna nura suleiman hmm. sun je sun fito da wannan yarinyar daga sun jawo ta da gidan uwarta sun zo da ita charge office sun ce ta cikin shege ta ce ita ba ta cikin shege ba kuma ba ta zubar da ciki ba sai suka sa ta ta ta shaida mini cewa sun sa ta cikin wani daki suka ce ta ta ta tuɓe kayanta suka zaunar da ita bisa ga wani banci ta tuɓe kayanta shi inspector Umar Iro ya sa mata hannu <laughs> wai yana bincika wai in ta haihu wai zai goga ko jini ko wani abu sannan kuma ya kama <laughs> yana matsa ya gani wai ko madara za ta yi ta tun da ta ya sabo haihuwa to duk dai wannan ya gama bai samu komi ba ta ce kuma ya lallasa mata jiki kila da niyyar ya niyyar ya amfani da ita ko wani abu amma dai ba ta ce ba ta yarda ba daga baya ta sa kayanta ta fito daga cikin wannan ɗakin hmm. shine ta ba lauyanta labarin irin abubuwan cin mutuncin da shi wannan yaron kabiru wanda ya neme ta bai samu ba hmm. ya haɗa kai da 'yan sanda aka yi mata to ni bayan na ji haka shine na kira su bayan na kira su ta gaya na haka su feto yana wurin shi kansa hmm. shi ma na tambaye shi me yasa ka yi haka kai baka san aikin dan sanda kira su nan Kano kenan nan Kano a ofis na hmm. na kira su an kawo su ran na da kuka shirin nan zuwa malaci sun kawo nan sai na ce masa to me yasa ka yi haka kai yanzu kai aikin ɗan sanda har ka shekara talatin a ce baka san ka'idar ciya mace ma sai mace ke ke ta ai haka ka'ida take ko ko ko ko constable ko kurtu ya san cewa in dai mace ne to mace ke bincikar ta ba namiji ba don me kai ka bincike ta kuma don me ka sa cikin daki ita dai don me ka sa cikin daki daga kai sai ita ko da babu yan sanda na wurin ku sai ka dibe wata mace haka doka ta ce mace ya uwata ta zo ta bincika muku ita sannan ma ba ma dalilin yin duk waɗanda bincika hmm. binciken da kuka yi ba dalili don ba wani wanda a shakikinta wanda ya kawo muku kara ille makiya ne suka kawo muku kara kuma kuka ɗauka kuma kuka zartar kuma kuka yi cin mutunci hmm. to Allah ba zai bar ku ba shi ma wannan corporal nura suleiman shi ma na tambaye shi saboda ya shi <clears throat> mijin nata ya ce lalle lalle ya anshi kuɗi gare shi naira dubu talatin da biyar kuma sun sake shi ya tafi gida ya kwana gidansa bayan sun anshi waɗannan kuɗi ga hannunsa hmm. ya ma tabbatar min da cewa lokacin suka kira shi dubu biyar kawai da yake da su sai da ya aika ma kaninsa ya kawo masa wata dubu talatin wannan abu ya har ya can don me Allah ba zai tona musu asiri ba ai yan sandan ma ba su ɗaya bane akwai wani inspector me yasa ba ta yi mishi kazahi ba ni in kazahi ne me yasa ba ta ce da shi ba me yasa shi Umar Iro kawai ta ce ya shiga da cikin ɗaki me yasa akwai wani inspector da ba inspector kiran nasu ai ba a sa da shi ba kawai da Nura ne ta sa da wannan shi Nura shi an shi kuɗi shi kuma wannan shi ya mata wannan walakancin da ya mata In yanzu a wani hali ake ciki yanzu halin da ake ciki na riga na umarci commissioner yan sanda na jihar Katsina ya yi mashi ah, wato akwai abin da muke kira odin room trial idan mutum ya yi laifi irin wannan to sai a gabatar da shi a kirawo ta a kirawo duk wani wanda ke da wani abu zai faɗa kan wannan magana wanda zai iya ba da shaida kwakwara wanda za a ɗauka duk za a rantsar da samar kotu ce ta kuwa kotu ce ta mu ordinarin eh, kotun cikin gida ta kotun cikin gida ta yan sanda hmm. amma sai an za a bada wannan da yake eh, matsala ce mai nauyi dole ne za a sai ka rantsa da alkur'ani sannan ma za ka bada za ka bada shaida da sauransu a ah, makasudi shine idan an same shi da laihi yayi to za mu kore shi daga aikin wani dan sanda kuma mu kai shi kotu da suna ne ba ɗaya daga cikin mu bane baya ga wannan akwai wani abu da dokar aikin dan sanda ta ce idan an samu wannan yanayin ga yadda za a yi eh, idan an samu mutum da irin wannan laifi akwai hanyoyi da yawa da za a ba shi horo na farko ana iya kora shi gaba ɗaya gaba ɗaya aiki na biyu ana iya rage mai girma in yana inspector a mai shi sajan ko yana sajan a mai sai kofra ko yana kofra a mai sai kurutu ko kuma shina ya a aza mishi tara kuma za a sa cikin fayil ɗin shi wannan abin zai hana mishi samu promotion wato ci gaba a shekara biyu masu zuwa. Ita tara ta danganta kenan ga nauyin laifin da yi? Ta danganta ga nauyin laifin da yi. Amma wannan tara in ta bashi cikin aiki sai ya biya. In ba ta bashi cikin aiki ba sai a kai shi za a kai shi kotu kaga kotu eh, ta waje kawa kotu ta kowa da kowa hmm. to kaga in abin ya kai san wannan kotu za ta iya share za ta iya eh, hukuncin kotu zai shahe wannan namu na eh, kotun cikin gida zai shahe don duk wanda mu dai muka yi shine mu tabbatar da kila yan rage mai girma ne a rage mai in kuma na kora ta ne mu kore in mu kore sannan mu kai shi kotu to amma ranka da anan abin da mai sauraro ke so ya fahimta shine ka ce ko da yake kuna bincike kuma kun kafa wancan kotun cikin gida mukaddara cewa ta kun kore shi daga aikin dan sanda kuma sannan kun gurfanar da shi a gaban shari'a a hannu guda kuma ga waccan shari'a da ake yi iyaya za a yi kenan ai shari'a guda biyu ce baka Muhammadu baka fahimta bane hmm. ai shari'a guda biyu ce wanda da ake ai suna neman haƙƙi wannan neman haƙƙi na suke ai musu walakanci mu kuma criminal ne wannan sa hannun da ya mata indecent assault wanda mu za mu mun san irin cajin za mu ba shi kan wannan magana so da mu ba ta shahi waccan ka gane dan waccan neman haƙƙi suka yi hmm. na wulakancin da an kai kuma suna da yanci da eh, suna da yanci su nemi haƙƙin su saboda me da ba su nemi haƙƙin su mm. mu kuma ba shi ba duk wanda ya criminal offense aikin dan sanda ne wanda ya taka dokar gwamnati yan sanda su kama shi su kama abin da ake kira FIR su kashi kotu wanne tabbaci AIG tambali zai baiwa eh, misali al'umma cewa wannan abin da ya ɗauko shi yadda yake na bin diddigi don tabbatar da adalci kuma a ƙarshen ƙarshe za a tabbatar da adalci. Za mu tabbatar da adalci. abin da zanga maka kenan wallahi za mu tabbatar da adalci cikin wannan kes za mu tabbatar da an yi adalci shugabanci kenan da sanin ya kamata ma sauraro za mu zo mu bayyana muku irin matakan ladabtarwa da hukumar 'yan sandan za ta ɗauka kan shi Umar Iro da kofin Nura Suleiman a duk lokacin da aka yanke hukunci kan wannan batu, har ma da na shi farar hular Kabir Bala ɗan kan ji ba. A mako mai zuwa in Allah ya kai mu, za mu kamo batun shugaban hukumar kula da ababen hawa ta jihar Kano wato hukumar nan ta Karota, wanda aka kora bayan da ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar duka saboda sun kama ɗansa yana tuki yana buga waya. koran nan da aka yi masa ita ce kaɗai sa? ko kuma dai akwai haƙƙin biyan diya ga su ma'aikatan musamman ma wadda ya mata dukar da sai da aka kwantar da ita a asibiti masu sauraro a huta lafiya.